Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sunana Aminu Dadi kamar yadda kuka sani. Sako na musamman. Wannan sako ne zuwa ga ƴan uwana matasa ko kuma in ce al'ummar Najeriya gabaki daya. Ka sani ba asara ba ce zaben shugaba na gari ko da kuwa bai ci zaɓe ba. Mafi girman asara shine zaben shugaba wanda bai cancanta ba ko da kuwa ya ci zabe. Ka sani na sani ya sani ta sani. Ya kamata ka sani ƙuri'arka za ta taimaka wajen gyara ƙasa haka zalika za ta taimaka wajen ruguza ƙasa saboda haka mu tattara hankalinmu mu dawo da shi jikinmu saboda mu yi abin da ya kamata mu zaɓi shugaba nagartacce kar mu bari a ci gaba da yin wasar kura da mu a cikin ƙasarmu shin a ina muka kai hankalinmu da tunaninmu 'yan ƙasa na gari lalle mu tattara hankalinmu mu dawo da shi jikinmu ban ce dole sai ka zaɓi zaɓi na ba amma ka yi aiki da tunani ka zaɓi wanda ya cancanta wanda za mu zaɓa kuma ya kai mu gaci da izinin ubangiji kar ka taɓa karaya akan abin da kake so babu mamaki wata ran za ka cimma burinka.